يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na biyu a cikin littafi na babban malamin Sheikh Usman al-Khamis mai suna hukubatun min tarih ma bayan wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila a maktalin Hussein sana'i ila wa 60 muna bayani akan khutbatul hajja da malam ya fara da ita yayin da a darasi na farko lokaci ya mana halinsa malam yace wa ni ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa qul ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne fi girman shaida a duniya wanda sheki ke ba da shaida ta ƙarshe akan abu idan ya ce abu baƙi ne bakin ne in ya ce fari ne fari ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in ya ce ƙarya ne ƙarya ne idan duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa Allah sai ce ƙulillah ka ce Allah ne shahidun Allah shi yake shaida baini wa kun tsakanin ni da ya turo da saƙo ya ce abauta masa shi kaɗai da kuma ku da kuka ce za a iya haɗa Allah da wani da ni da na zo da gaskiya da kuma ku da kuka miƙe kuka ƙaryata gaskiya wa uhiya ilayin hadhal qur'an an mun wannan wa'ayin wannan alqur'ani li kun bihi dan in muku gargadi da shi akan cewa ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da kowa wa man balaga da duk wanda wannan alƙur'anin zai isar masa nan gaba a innakum ku dinnan la tashhaduna kuna ba da shaida cewa annama Allah alihatan ukhra tare da Allah akwai wasu ababen bauta wanda sun cancanci abota masa Allah sai ya ce wa annabi kulla ashhadu kai kada ka kuskura ka bada shaida akan wannan kul ka ce musu inna ma huwa ilahun wahidun kawai Allah madaukakin sarki abun bauta ne kwaya ɗaya, alwahidu wato makaɗaicin da la saniya laha kadaitakar da ba ta da ainihin wato na biyu domin akan ce alwahid a ce asani asali to shi alwahadaniyar Allah da yake faɗa ya ce wa ilahukum ilahun wahidun wahadaniya ce wacce la saniya la shi yasa wani gurin ya faɗa ya ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kaɗai ne abun bauta to in duk mutanen duniya ba su yadda da wannan shaidar ba Allah madaukakin sarki ya riga ya gama shaida tun da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal hakim da haka ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah subhanahu ta'ala ba annabi Musa yana dawowa daga garin Madiyana Allah ta'ala ya tambaye shi ya masa masu ana ikhtartuka fastami' lima yuha sai yace masa innani ana Allah lailaha illa ana ne wa aqimus salata da dhikri da haka La'ilaha ilaha illallah ɗinnan wani ɓangare ne na ainihin wato kalmar shahada kamar yadda ta maimaitu a ƙur'ani a gurare da ainihin wato dama da haka malamai sukan ce akan kaddara cewa La'ilaha bi haƙƙin ba wani abin bauta da gaskiya ba wai La'ilaha ilaha ba domin ai akwai ababen bauta da ake bauta a duniya da yawa amma dukkan wata bauta da aka yi idan ba Allah subhanahu wata'ala aka bauta ma bato ba bauta ba ce ta gaskiya ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan wahadahu Allah shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya babu wani wanda za a ce wan Allah ne ko kanin Allah ko abokin Allah Alakar kowa da Allah alaka ce ta shi Allah shi ne dukkan wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne to ne halittarsa aka ainihin wato yi ko da ku wannan abin halittar mala'ika ne shi ko annabi ne to bai sa ya zamanto abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗa ya ce lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da a ce akwai Allah guda biyu wanda suna da mataki iri ɗaya wanda za su ba da umarni to da duniya ta riga ta lalace kuma wannan shirka babu wani wanda yake santa a dukkan abin da ɗan adam yake ganin shi kaɗai ne ya kamata ya tarayya wato ya kamata ya zamanto shi kaɗai ne in aka ce an haɗa wani da shi akan matsayin ba a zaman ainihin wato lafiya shi yasa in aka ce akwai sarki a gari za ka ga ba a samun sarakuna biyu in an ce akwai shugaban ƙasa a ƙasa ba a shugaban ƙasa biyu idan an ce akwai hakimi a unguwa ba a hakimi guda biyu shi yasa da mutum zai dawo daga aiki ya zo ya samu matarsa inda yake zauna yana cin abinci wani garjejin ƙato yana zaune a gurin yana cin abinci tana matausa to dukkan wani mai gida da matarsa ta yi masa haka an yi shirka da shi cikin abin da yake ganin shi kaɗai ne shirkar da ba zai iya ainihin wato yafiya ba to wannan ta jalibin ɗan adam shi kanshi a haƙƙin da yake ganin ya kamata a ce shi kaɗai ne idan aka yi masa shirka ba a zaman lafiya ballantana kuma Allah subhanahu wa ta'ala da sanda zai yi halitta babu wanda ya ba shi gudunmawa gurin halittar sannan ya ce a bauta masa shi kaɗai sannan kuma a haɗa shi da Allah gurin a haɗa shi da wata kishi a gurin motar wannan zai zamanto yana daga cikin laifuffuka mafi girma sannan ina shaidawa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da haka wannan shaidawar da mutum yake yi da bakinsa ya kamata ya zamanto ita ce abin da ke zuciya idan baki ya faɗa abu zuciya ta ƙudirce saɓanin abin da baki ya faɗa to yanzu kuma a maimakon imani munafunci kuma ya riga ya shiga ciki Allah ya kiyaye shi yasa Allah ta'ala ya ce idan na munafiquna na nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai sukan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sukan ce mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke dan ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abu a bakinsu wanda ba shi ba ne a zuciyar ba a buƙatar kuma musulmi ya zamanto wannan ita ce irin shaidar da zai da haka ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammadu manzan Allah ne sannan kuma ainihin wato bawansa ne a cikin waɗannan kalmomi guda uku na Muhammad wanda ism maf'ul ne na Hammada Muhammad Muhammad Allah ta'ala ya ambaci wannan guri hudu a cikin alkur'ani na farko ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul guri na biyu Allah ta'ala ya faɗa ya ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum wuri na uku ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin guri na hudu ya ce muhammadun rasulullah wanda Allah madaukakin sarki yake zazzaga masa ainihin wato yabo wanda babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya zazzaga mu yabo sama da ƙasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga ciki da haka shi yasa zamu ga Allah ta'ala da yace wan najmi idha hawa ina rantsuwa da alqur'ani a lokacin da alqur'ani yake sauka malamai sun yi maganganu akan wan najmi idha hawa wasu ma malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske kamar yadda wato tauraro yake da haske gurin shirawa. jawabi na rantsuwar da Allah ya sai ce ma dalla sahibukum wa magaw abokinku bai bace ba sannan kuma shi ba halakakke bane abin da yake kawo bata mutum ga karatu yake aiki da shi Allah ya kore mu wannan annabi wannan sifa abinda yake kawo halaka kenan abin da yake kawo bata aiki akan addini amma tare da zunzurutun jahilci duka Allah ya kore wa annabi wannan sannan aka tsarkake malamin da ke kawo masa sako shine mala'ika jibril wa ma wato allamahu shadidul quwa wani gurin Allah ya wasafa shi da amana sannan shi kanshi annabin aka tsarkake shi aka ce ainihin wato wa ma yantiqu anil hawa aka tsarkake ganin aka ce ma zagal basaru wa ma daga aka tsarkake zuciyar ma kadabal fu'adu ma ra'a sannan aka yi bayani mandan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da inshirahu sadar alam nashraha laka sadrak wa bil ta Allah ta'ala ya kalla annabi ce wa innaka la ala khuluqin azim shi yasa wani mutum ya taba tambayin na Aisha akan ɗabi'un mandan Allah sallallahu alaihi wasallam tace masa kana karanta Qur'ani yace eh sai tace to kana khulquhu al ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam su ne ainihin wato alƙur'ani sannan abdu bawan Allah ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan yana daga cikin mukamai mafiya daraja da annabi yake so a kira shi da su shi yasa sai ce la ne kama atratin nasara ibn maryam inna ma ana abdu faqulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yasa Allah ta'ala ya maimaita irin wannan guri goma a ƙur'ani yana maimaita cewa bawansa ne me amfanin cewa bawansa ne saboda kada wasu su ɗauki matsayin da yake ba na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne matsayi ne na Allah su ba annabin shi yasa Allah ya dinga maimaita abduhu bawansa ya ce a cikin suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna sai ce ala abdina a cikin suratul anfali da yace wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina waye bawan mu shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sannan ya ce alhamdulillahi lalazi an zala ala abdihil kitaba walam ya ji allahu iwada sannan ya ce subhanan lalazi asara bi abdihi lailan min almasjidil haram sannan ya ce tabarakan lalazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira sannan ya ce alaysa allahu bikafin abdahu sannan ya ce fa'auha ila abdihi ma sannan yace huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin sannan yace wa annahu lamma qama abdullahi wanda duk yana magana ne akan bawan Allah shi yasa daga lokacin da kace ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abduhu bawansa ne to kasantuwarsa na bawa dukkan wani haƙƙi na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai cancance shi ba sannan wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad ɗan saƙo ne daga gurin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya buga stam a cikin ƙur'ani akan haka ya ce muhammadun rasulullah annabi muhammad ɗan saƙo ne sallallahu alaihi wasallam daga gurin allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa malamai suka ce ba a samun ar-rasulu sai idan an tattara abubuwa guda hudu Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu guri biyu a ƙur'ani a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri sannan ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika na farko dole a samu al wanda ya yi aikin wanda ke yi wa aike kuwa shine Allah subhanahu ta'ala) daga arsala na biyu a samu al wanda aka aiko shine saƙon shi ne ar-rasul da haka Allah ta'ala ya sha faɗa a Qur'ani ce ya ayyuhan nabi inna naka. shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila bi iznihi wa sirajan munira sannan shi Allah shine mursil din ne mai yau aikin mursal wanda aka aiko shine ar-rasul shine ɗan sakon shine al-muballighu kalama mursalihi wanda yake isar da maganan wanda ya aiko shi yau ku ko wani ne ya tashi ya je wajen wani ya ce shugaban kasa ne ya aiko shi kuma tabbas ya aiko dukkan al'ummar da ke gudun ta san wannan dan saƙo ne mai daraja mai girma ballantana a ce rabbul izzati wal jabaruti shi zai aiko ka wannan yake nuna girman waɗanda Allah madaukakin sarki yake aikowa cikin al'umma ga wanda ya san muhimmancin su da girman su sannan a samu al risala sakon da aka turo shi da ita sannan a samu al-mursal ilaihim wajen wa aka tura shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya aiko shi shine Allah shine Mursal din shi da aka aiko shine mursal kuma shine ar-rasul risalar da aka turo annabi ita ita ce alqur'ani da sunna wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sannan al-mursal ilayhim wajen wa aka tura shi shine arjanu da mutane kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira to ba kafa ga mutane ba har aljanu tunda ya ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin a cikin wannan kalma ta wa rasuluhu akwai raddi ga dukkan wanda zai miƙe ce bai yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamar yadda yahudawa suka yi jafa'is wajen kin yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirin lokacin da abin da suka sani ya zo musu ya suka kafirce musa inuwar Allah ta tabbata akan kafirai da haka a cikin kalmomin nan guda biyu na abduhu akwai raidi da kai farmaki da mai da martani ga dukkan wanda zai ɗauki matsayin Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game yadda ake a guraren wasu tarurrukan wani maka ya buɗe baki ya ce wai da Allah da annabi kamar Hassan da hussein ne ya zalbillahi sannan a cikin wa akwai mai da martani da kai farmaki ga dukkan wanda zai yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dole ka yadda shi manzan Allah bawa ne daga cikin bayan Allah amma wanda ya fi kowane bawa daraja sannan kuma wannan bai cire shi daga mutum ba kamar yadda Allah ya sha maimaita cewa kul inna ma ana basharun mislukum amma yuha ilayya shi annaba ana masa wahayi wanda ba a yin wahayi ga sauran mutane wannan shine abin da mai alburda ya faɗa yace fa mablagul ilmi fiha annahu basharun karshen magana akan annabi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim shine fiyayyan halitta ga baki ɗaya wannan shine matsayin mu da mawkifin mu akan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama malam yace amma ba'adu bayan haka wanda wannan suna kiranta kalmatul fasl shi yasa idan aka kawo amma sai a kawo fa'uwa ka fi jawabi amma wanda shine mafi yawancin uslubi daga cikin uslubi na laraba duk da mun san malamai na loga sun yi sabani cewa kawo wannan fa'un din a matsayin waƙi'a fi jawabi amma dole ne ko ba dole bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda ya tashi zai yi magana in ya kawo amma ba a su ya ce fa inna asdaqal hadithi kitabullah lalle mafi gaskiyar zance a duniya shine littafin Allah subhanahu wata'ala shine alqur'ani Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa sayyidi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sai ce wa man asdaqu min haditha wa fa Allah gaskiyar zance sannan ya ce wa man asdaqu min Allah qila wa fa Allah gaskiyar ainihin wato magana da haka maganar da ta fi kowace magana zama gaskiya da tabbas a duniya ita ce maganan Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ta'ala ya kira ta yace mata naba'un azim kul huwa naba'un azim antum anhu uridu me yasa Allah ta'ala yace naba'un azim saboda kowane labari yanzu idan ya fito da dumudumin sa in mutum jarida ya siyo da aka gabe so ya ɗauki jaridar ya ba kowa ya karanta sai ya gama karantawa da wani zai siyo jarida da wani labari da dumudumi kai ka ɗauka ka karanta shi bai karanta ba to in ba a ba sai a samu matsala amma da za ka yi haƙuri in ka ba da sati ɗaya jaridar da da ba a ɗauka a yadda a karanta ba in ba sa'a ba sai ka tsinto ta da ana kunsa kosai da ita amma littafin Allah subhanahu wata'ala bai yiwa da haka Allah ta'ala ya kira shi ya ce amma ya kasa luna anin naba ila azim kan mai suke tambaya akan labari mai girma shine ainihin wato alqur'ani to shi yasa sai ka ga a karantar da mutane tafsirinsa tun daga a hannasi kuma ka ce za ka sake maimaitawa ko mutane su kuma zauna su saurara domin wannan labari ne wanda ba a kosawa da shi wa khairu hadithin la yumallu wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu kamar yadda imamu shatibi ainihin wato fada wa khairul hadi mafi alherin shari'a kuma shi ne hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce shari'ar da ta fi kowace shari'a a duniya ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gabar tana da muhimmanci mutane su kula da ita lokacin da ibn al-qayyim ya zo yana raddi a cikin littafin sasawa sawa'iqul muhriqa yake ta ainihin wato bayanin akan mutanen da suke ba da hankali yafi muhimmanci fiye da nasi yake cewa fa'ala aqulikumul afa'u fa innakum adaytumul ma'qula wal manqula wa talabtum amran muhalan wa huwa ijra'ul huda la tatba'una rasula وزعمتم أن العقول كفيلة بالحج عين الأقل كان كفيلا وهو الذي يقضي فينقض حكمه أقل ترون إليه ما معلولا وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطلا معلولا سيك لا يستقل القلب لا يستقل الأقل دون هداية بالأقل بالوحي تعصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا sai yake cewa nurun nubuwati misl nuri shamsi lil ainil basirati fattakhidhu dalila fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdika qatta sabila ala man hamma إلا wahyi wat tanzila ya taliban والتنزيل يا طالبا درك الهدى بالأقل دون الوحي لن تلقى zaka dalila. da haka ya faɗa yake cewa dukkan wata hanya da ɗan adam zai sadu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan hanyar a toshe take in ba ya biyo ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi yasa zamu ga cewa akan abin da ya shafi ibada ya za a bauta ma Allah babu wani mutum da Allah madaukakin sarki ya bashi damar ya zo yi ma al'umma bayani ya za a yi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to shi yasa in mutum ya kuskure ya dinga gina aiki na ibada ba akan karantarwa annabi ba to ya riga ya samu matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa dole mu dinga jin tausayin al'ummar mu akan zuwa da ake a daura su akan abubuwa na ba daidai ba na kuskure na rashin kan gado wanda suka saba makarantar manzon Allah domin yin haka an ruguje wani bangare na kalmar shahada na Muhammadun Rasulullah annabi muhammad dan sako ne daga gurin allah subhanahu Ta'ala. mandan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya buga wani misali mai ban ƙaye ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima babu wanda ya san inda gidan walimar take sai ya sanar da mutane ya ce ana walima yanzu a ce ana walima ana cewa kawai ana walima kowa ya watsa yana neman gidan walima yaya za a yi mutum ya iya zuwa gidan walimar sai wanda ya tsaya ya tambaya a ina ake waliman wace unguwa ne karfe nawa ne kuma mai izinin shiga sai wanda aka turo ya faɗa ya ce ana walima sai ce a biyo bayan shi ya shiga can ya fita ya gangara ya kwana sai ya je inda ake walima da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wanda ya shirye walima shine Allah subhanahu wataala gidan walimar kuma ita ce aljanna wanda ya zo ya sanar da mutanen duniya akwai walima shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya babu wanda ya san hanyar da za a tafi a je gidan walimar in ba annabi ba haka duk wanda ka bi bayan shi kace kana so zaka je aljanna ka kama tasha shi ma bai sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya ce wa in tuti'u tahtadu in dai shi kuka bi to za ku shiri zuwa ga hanyar za ku tafi aljanna wannan yasa ahli sunna ba sa wasa da wannan dukkan wani abu da za a ce bauta ma Allah za a yi da shi tambaya suke yi haka annabi yayi annabi ne ce ayi domin suna da tabbas duk wanda ka ba bayan su an ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba babu yadda za a yi ka iya zuwa aljanna wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuma su ne abubuwan da aka ƙirƙiro aka farar da su da sunan addini kullum muhaddasatin bid'a duk abin da aka kirkiro kuma bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan kuma bid'a bata ce haka ba a samun bid'a a harkar rayuwa sai dai a cikin ainihin wato addini so da yawa duk sanda kake magana wani ne sai ce to kana magana a TV ai manzon Allah sallallahu alaihi bai shiga TV yayin magana ba wani ya ce kana kiran sallah da lafiya wani ya ce kaza kaza dukkan waɗannan abubuwan ya kamata malamai su ji tsoron Allah su dinga bambanta ma mutane harka ta ibada da kuma mu'amala na haka ita waccan asalinta shine ba a haramta wani abu sai da nasi ita kuma wannan ibada asalinta ba a yin wani abu dole sai an samu nasi daga Allah ko annabi ya ce a yi abu da haka wani lokaci renin wayo ne ma ka zo ka yi abu da sunan ibada mu tambaye ka mai dalili ka ce a kawo maka hujja da take kar a yi a'a kai da kai kai kamata ka kawo dalilin ka na yi kafin ka yi domin dukkan wani abu da za a yi na bauta ma Allah subhanahu wa Ta'ala dole sai an samu ina aka ce a yi sannan yaya za a yi sannan wani lokaci za a yi bayan wani lokaci za a yi sannan yadda za a yi abin kuma idan an yi mai za a bayan na sakamako dole sai an samu wannan sannan abu yake zama ainihin wato addini wani ma idan ka matsa mai sai ce kana zaune a wata unguwa ai unguwar da kake zaune annabi bai zauna nan ba don haka zama unguwar ma bid'a ne wani ma in ka matsa min ce a yan haife ka ba zamanin annabi ba haka haihuwar ma da aka yi maka bid'a ne na haka wannan magana ce ba ta ilimi da hankali da tunani ba shi yasa wanda yake so zai iya koma littafin shek Ibrahim in al ya rubuta littafi wato tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa imam a ƙarshen littafin yayi shafi biyu da rabi kuma lallai wannan ra'ayi na cewa dukkan bid'a bata ce ya tabbatar da cewa babu wata bida'a mai kyau ainihin wato a addini shehu ibrahim ya tabbatar da cewa dukkan bid'a bata ce har yace ittafaqa ahlul ma'rifa bil qur'ani wal hadith ala anna kull bid'atin dalala haka ainihin wato shi ibrahim ya faɗa da haka babu wata bid'a mai kyau da ake cewa akwai hasana da husaina da husana da kubra da makamantansu to haka yan uwa kullu dalalatin finnari dukkan kuma bata tana cikin wuta naga lokaci yana hararar mu da haka insha Allah zan yi kokari in yi birki a nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai a darasi na gaba yan uwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh